Rundunar 'yan sandan babban birnin tarayyar Najeriya ta kaddamar da fara kai farmaki a kan duwatsun da ke kewaye da wasu sassan birnin, inda 'yan bindiga daɗi da masu satar mutane don neman kuɗin fansa suka yi kaka gida, daga inda kuma suke kaddamar da tu'annatinsu a kan mutanen da basu ji ba basu gani ba. Su dai 'yan bindiga daɗin sun kakkafa sansanoninsu ne bisa duwatsu da tsaunukan da ke wajen birnin tarayya musamman wuraren da ke kan iyakar babban birnin da wasu jihohi irin su Kogi, Nasarawa, Naija da Kaduna. al'amarin ma kenan da ya tada hankalin ministan birnin Abuja Muhammadu Musa Bello da ta kai har ya kira taron gaugawa kan matsalar tsaro. kamar yadda kakakinsa abubakar sani ya min karin bayani a wancan lokaci. wannan taro na gaggawa da tare da eh, jami'an tsaro shi mai girma minista abuja malam mamun musa bello ya kira shi ne don ya kara jaddada musu bukatan kara sa ido akan musamman matsalan garkuwa da mutane da kuma sauran laifuka da ake aikatawa kwamishinan 'yan sanda da dss da sauran jami'an tsaro suka kara tabbatar ma da shi minista cewa lallai yanzu haka sun riga sun sa sababbin tsare-tsare don magance matsalan garkuwa da mutane sassuka daban-daban na wannan birni da kuma ƙauyuka To bisa dukkan alamu kuma wannan matakai sun fara tasiri. Domin kuwa mataimakin kwamishinan 'yan sandan birnin Abuja DCP Ben Igwe ya shaidawa manema labarai cewar biyo bayan bayanan sirri da suka samu ne. Zaratan 'yan sandan birnin sun mame maboyar 'yan bindigar a kan tsaunukan 'yan goje da cukuku da ke yankin karamar hukumar kwali wanda kawo yanzu an samu nasarar lalata sansanonin na 'yan bindiga daɗi. DCP Ben Igwe ya tabbatar da cewar za a ci gaba da kai wannan samame, har sai an raba babban birnin kasar daga 'yan ta'addan. To, kome masana tsaro ke cewa kan wannan samame na 'yan sanda? Dr. Kabiru Adamu shine babban jami'i a cibiyar da ke bincike kan sha'anin tsaro wato Beacon. Lalle wannan samami da hukumar sanda suka kai a duwatsun da ke kewaye da kwali abu ne mai muhimmanci. Sai dai akwai wa'ansu abubuwa wanda da mun gani to da mun fiye ba ma ita hukumar sanda na farko akwai a baya-bayan nan wato IG na police ya gaya ma duniya cewa an sayo irin wa'annan jirage wa'annan marasa matuka. To mun ɗauka da wannan karan lokaci ne wanda ya kamata a ce an yi amfani amfani da su don a ga ainihin sansanin su wa'annan 'yan bindiga da kuma wurin da suke hitowa don ba wai a kai samame ba a'a abin da ya muhimmanci a kama su a kuma tace bayanai daga gare su bayanan da zai taimaka wurin gano ainihin diddigen yadda ake kawo wannan hare-haren da kuma dalilin da ake kaiwa hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria